to ko me ya mata ai sai dai ta dauke shi a matsayin kanta waye in ta waye ai kenan ta san kanta waye aka mata tunda ita dai ta kawo kanta shi bai je ya ɗauko ta daga gidan iyayenta ba sunana Fatima Umar. Benin Republic. 24. naj uh, kot primer nazu seda nazu tuwazim na daina karatu kamar secondary ne kuke cewa ina jin shi ne bafulatan niger <clears throat> mini pullo baba am pullo inna an fullo fami an gabaki ɗaya fullo non mi hana fullo e kaɗo an mi fullo non ko ina mi hauta komi e kaɗo mi fullo kasance kaina a kani abu ne da nake so tun ina tun ina karama to sai ya zama na cewa Allah ya bani iko na shigo Najeriya to da yardan iyaye kuma sai gashi na tsinci kaina a ciki an kai shekara ba na fito a sauyi shine farkon sirs da na fara yi sannan na zo a halatti na fito a halatti na ɗan fito a rumfar mai shayi shi ma ba dai da ba gaskiya na je na yi fim mai suna sai da ke zan rayu yanzu ana kai yin ma'aurata to akalla dai za su kai biyar ko shida gaskiya zuciyata ta yi ta bugawa da fari na daukawa ba zan iya ba amma ana ce min action kawai duk wani tunani ko tsoro kawai sai ya kushe gaskiya fim ɗin da na fara yi sauyi kowa ma uban na ne duk wanda zai sa ni a aiki to uban na ne eh, na samu ƙalubale gaskiya saboda da fari na tuntuɓi iyaye suka ce san ba su yarda ba to sai na zo ina ta ba su haƙuri tsawon ma ya fi shekara ɗaya ko shekara biyu ma zan iya cewa daga baya babana ya yarda daga baya ita kuma mamanmu ta bangaren family ɗinta suna cewa harka kani ba kyau kaza kaza kaza to sai na sa na samu wata babbar aminiyar ta na gaya mata na ce mata kin kinji sai ta kira ke ce mata ai kani eh, harkar fim yana da kyau kuma saboda ai ba kafirta ba ne suna sallah in yanayin aiki ya zo suna sallah su duk waɗanda suke yin harkar kani musulmai ne ba kafurtawa suke yi ba kuma ba wani abu ne da ya zama abu na kamar sana'a ce suka ɗauke ka. to daga baya sai Allah cikin ikonsa da addu'a da dagewa kuma da babana gaskiya suka ta amince eh sana na shigo Najeriya ta hanyar da na shiga harkar Kannywood wani zan iya cewa shine ubangidana ko kuma ce abokina haka to suleiman alaka shine na fara tuntuɓa na ce mishi ina son harkar fim yana birge sai ya ce mu in dai har zan iya to insha Allah shi ma zai shige mun gaba to har ya ce mun sai ya yi magana da iyaye da menene sannan ma kafin ya yadda ya bani goyon baya sai na ce ba matsala na haɗa suka magana komai da komai da inda za a sa ni zan faɗa ko masifa gaskiya ana shan wahala kafin na iya ne a sa ni ɓangaren na fito a matsayin ɗa a wurin uba haka zama da cewa ina son babana ko menene to a zuciya ta inda nake son babana <clears throat> zama da cewa da gaske ɗin yadda nake son babana to aka bani wani babban mutum ko wani abu a matsayin ya zama ubana sai ji kamar da gaske ɗin action ɗin nake nunawa to gaske na burge eh ina sana'a ina sayan ijabai mayafai ina turawa a Nijar babban abokina abokin sana'a yana sayar mu yana turawa harkan fim sana'a ce ita ma yes amma ba zai yiwu ba kullum ya zama na cewa ka dogara da sana'a daya wata rana ta yi wa fim din bai baka ba ko kuma sana'a bai baka ba fim ne ya baka to ka rike ruwa bi duk wanda zai kalle ki ko ya kalle ka matsayin cewa kai dan fim ne ko wani abu Allah ne alkalin kowa bawa dai ba zai mutum kana mutum kana ina mutum ba za ka sani aljanna ba za ka sani a wuta ba to Allah shi ne alƙalin kowa ba za ka ce min saboda ina yan fim za ka kyamace ni ko wani abu to kawai dai Allah shi ne alƙalin kowa to duk wanda zai zama cewa zai yi fim ko wani abu to ya zama na cewa shi ya yarda da kansa ya yarda da duk abin Allah ya hukunta mishi fim yana in dai har ka zama dan fim to yana cikin kaddara kan yi magana da babana. Mutuwan kakana. Kala da na fi so? Hmm. Ah, rose ban sanya kuke ce ma kalman ba, ah, ban sanya kuke ce ma kalmar ba, pink, yawa pink. abincin gargajiya. In har na zama jaruma da wadda duniya ko ina duk inda na wuce za a sani kuma zai zama da cewa ko me nake bukata a lokacin zan yi shi kuma ko me nake so a lokacin zan yi shi babban buri na zama cewa duniya ta sani. eh akwai fim ɗin akwai fim da muka yi a kaduna sai da ke zan rayu to muna cikin fim ɗin kawai sai ya zama na cewa ina tuna kamar wani soyayyar da na yi a baya sarki ali nuhu adamu zango gaskiya to a ɗauki guda biyu hmm. ɗaya sarki alima kamar aisha tsaniya tana burge ni saboda duk abin da za ta yi ba ta yi wani abu da ya saba wa al'ada ma addini ma wani abu ko kuma wani abu na social media da abin da za a faɗa ko na ba ta fitowa ta yi magana ko wani abu rayuwa tana burge ni gaskiya akwai ƙalubale da yawa a kai akwai wani lokaci zaka fita tun safe baka ci abinci ba sai dare akwai to kawai eh, zaka je yau a haɗa ka da wancan baka santa ba to kawai dai yanayin zaman da za ku kila wata rana ku shaƙu ko wani abu to duk wanda za a haɗa shi da mutanen da bai san su ba ai akwai ƙalubale zama da cewa baka san kowa baka san halin kowa ba to in dai har zaka zauna da su ku yi aiki ai shi ma din zai kasance ƙalubale ko a kai ka ƙauye wani abincin da ba za ka iya ci ba dole sai ka ci shi ka sa ma ciki to yunwa menene ruwa ke shura duk wannan abun ba zai hana ka ka tsaya gaban kyamara ba to duk wannan kalubale na taba ba ko ɗaya ana cewa kan tawaye wai in mutum zai shigo Kanewut, ana masa in zai shigo fim ana masa ana masa kafin ta san ina ne ina yes zai iya yiwuwa ana yin kantawayan amma waɗanda ake makantawayan kila su ma kansu suna da wani abin da suke yi kafin a musu kantawayan kila kina fita kila shi wanda zai miki kantawayan ba a location kuka haɗu ba ko hotel ko wani guri ko wani sana'a ko wani abun dai akan hanya ko haka za ku haɗu sai ya ce maka zai saka a fim ya ɗauko ka ko kuma daga wani gari ma zai iya gayyata ka ce maka zai saka a fim ka zo Kano ko wani abu ya aje ka gidan shi ya baka ci da sha to duk macen da za ta zo ta baro gidan iyayenta ta zo ta zauna gurin wani namiji wai zai sata a fim to ko me ya mata ai sai dai ta ɗauke shi a matsayin kanta waye in ta waye ai kenan ta san kanta waye aka mata tunda ita dai ta kawo kanta shi bai je ya ɗauko ta daga gidan iyayenta ba bai sa ta dole ta zo ba to ko me aka mata dai a lokacin dai ita da jawa kanta na samu nasara zan iya cewa saboda akalla dai ban daɗe a kane ba amma ko ba komai na yi 'yan wasu ƙalilan fina-finai to in dai har suka fita insha Allah yana cikin nasarar da na samu masu kallo ko abokan aiki duk wani abin da ku masu kallo tukuna dai duk wani abin da za ku ga mu 'yan fim ko kuma mu jarumai za mu yi ku ɗauke shi a matsayin kila kuskure ne ba mu sani ba ko wani abu saboda shi ita rayuwa ba zai yi baka tafi 100% ba za ka yi ma wani laifi ko kuskure a rayuwa ba to ko kuma abokanan aiki duk rayuwa duk zaman da za mu yi sai dai a ce haƙuri ne kawai shi ne nasarar rayuwa inda har za ka kasance kana da haƙuri to ba abin da ba za ka cimma a rayuwarka ba